'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gwamnati ya muna shi da kyau. ya mu samu light yadda ya kama domin kana cikin gida sha off light kudin nan shine ba yaji bane don wani month yana iya at least 130 cds wani month 200 cds wani month ma har 250 cedis. Kamin ka fidda wani kudin abincin yara kudin makaranta sai ka je kaman kudin wutan zai sa ka gudu. sai yasa kudin wuta a Ghana dai wallahi hmm, sai a hankali. Gwamnati ya kamata duba ya rage muna don aiki kuma ba wani aiki muke samu haka ba. yanzu ba kudi cikin gari ina ce 20 cedis Ɗan da yana kai ne wata guda yanzu sati biyu ke yi which means kudin ya karu abin da zan gaya ma gwamnati ne ya yi gyara daga ECG kamfanin wutar lantarkin nan Al'ummar ƙasar Ghana kenan suke kokawa dangane da tashin gwauron zabbi da farashin lantarki ya yi a ƙasar, ma wannan shine batun da shirin 'yan kasa da hukuma na makon nan zai taɓo a dakace mu. a ne 'yan hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace. Madalla Masu saurare batun makamashin wutar lantarki na ci gaba da zama kalubale ga mazauna nahiyar Afirka duk wada ƙoƙarin da hukumomi da gwamnatocin ƙasashen nahiyar ke cewa suna yi wajen warware wannan kalubale. yanayin wadatar lantarki da za ta biya bukatun jama'a ta kowace fuska da kuma mizanin farashin da hukumomin ke shata wa 'yan ƙasa kafin samun lantarkin su ne manyan matsalolin da masu amfani da lantarki a galibin ƙasashen nahiyar afirka ke fuskanta ƙasar ghana na cikin ƙasashen nahiyar da suka cimma wani mizani na samar da lantarki ga 'yan ƙasa amma al'ummar ƙasar na kokawa ainun game da tsadar lantarki a ƙasar lamarin da suka ce na haifar da kuma baya ga harkokinsu na sana'o'in yau da kullum da kuma walwalarsu ta yau da kullum. Wakiliyar sashen Hausa a birnin Accra babban birnin ƙasar ta Ghana Hawa Abdulkarim ta haɗa mana rahoto dangane da wannan batu. Ƙasar Ghana dai na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke samun isasshen wutar lantarki kuma kamfanin wutar lantarki a ƙasar Ghana wato Gridco a takaice ita take baiwa ƙasashe Afirka kamar Togo, Benin, Cote d'Ivoire da Burkina Faso wutar lantarki. Sai dai duk da hakan jama'ar ƙasar Ghana na ƙorafi ba sa samun wutar lantarki yadda ya kamata wasu kuma sun bayyana da cewar kuɗin wutar lantarki yana da matukar tsada. sunana maimuna salif kudin wutan ne ba mu maganan shi on and off ne wani bi ya zo da sauki wani bi kuma mu sani da suke rijin abun ba gwamnati gwamnati ya muna shi da kyau ya bar mu samu light yanda ya kamata don kana cikin gida sha off light baka ka fito ka ce za ka kashe abubuwanka ka zo ka zo ka iske eh, fridin ka na mi mi an kashe an kunna kenan wannan ne ne problem mu sosai sa gwamnati duba ya gyara muna shi ko Yusuf Ali ya ce shi kadai ba iyali yana biyan kudin wutar lantarki CD 200 kwatankwacin dalar Amurka 20 kuma yana ganin sadar kudin wutar lantarki kawai zai iya sa ya gudu ya bar kasar maganar samun wuta dai ana samun wuta alhamdulillah ni dai gaskiya amma kudin nan shine ba yi bane don wani month yana iya at least 130 cds wani month 200 cds wani month ma har 250 cds in ina nan single ina iya in biya 200 130 15 months light imagine ina da yara 4 ko 5 da mata daya ko biyu ba magana school fees ba magana abinci light ka daidai ya bari ka gudu ka bar garin nan maganan gaskiya kenan alhaji ali ya ce za ka ji da kudin makarantun yara ne ko kuma kuɗin wutar lantarki. Wuta dai kan akwai wuta a gane sosai yadda ya kamata. Mutum kuɗin wuta dai kan ba magana. Saboda in ka kalli irin kudin wutan da ke zuwa yanzu malam kamin ka fidda wani kudin abincin yara kudin makaranta sai ka je kaman kudin wutan zai sa ka gudu. Sai sa kuɗin wuta a gane dai wallahi hmm, sai a hankali. Abin da gwamnati ya kamata duba ciki ne saboda kin san wuta na daga cikin abin rayuwa na more rayuwa gaskiya. Tunda yana daga cikin abin more rayuwa kuma ya kamata gwamnati duba yayi wani abu akai dan saboda gaskiya fi lai ba karamin al'amari bane ne batun kuɗin wutar da yasa gwamnati muna roko ya mai da hankali wurin in wani ɗan ragowa ne zai ringa zuwa mana zai taimaka mana da a ce kowane wata shi dai ya ƙaru amma baya ragewa. Nuruddin mai sana'ar dinki ya ce yana biyan kudin wutar lantarki a wata kusan sama da dala ɗari. Ina dinki nake yi, ina nima hot coffee. Kudin wutar yana zuwa wani ya zo muna 1000, wani bai zo 900, wani ya zo 800 wata. gwamnati ya kamata ya duba ya rage muna don aiki kuma ba wani aiki muke samu haka ba yanzu ba kudi cikin gari ya kamata ya duba su ya bar kuma ya muna sauki yana zamu ma mu samu mu duba families mu da yanda iyali mu da yanda kowa abin ke tafiya Malam Muhammad ya ce shi a yankin su wutar lantarki ne gaba ɗaya ba a samu kuma a wata kuɗin yana iya zuwa kamar sun yi amfani da wutar lantarki. Yanzu dai gaskiya dai wuta dai ba mu sanin shi akai akai gaskiya babu wuta. don wani zubin matu shi da gyaran Allah amma yanzu dai to alhamdulillah dai muna dan samu kadan kadan amma kai da kai dai ba mu samu a yanzu dai kudin lantarki da yana zuwa sama kudin wuta dai ya je sama sosai sosai a da yanda muke biya yanzu ina ji ya je sama kamar kashi biyu ma shawara na dai gaskiya kin san talaka dai ba abin da yake so shi rahusa ya daidai mu mu yi mishi magana da yanda za mu samu saukin wuta da yanda kuma zai yi rage kuma yanzu shi ma yana yana dora muna haraji da yawa kan wuta da sauran shi yasa ya bar yanzu kwanda yake shawara da mu dai muna so rahusa ne yanda zai yi mu mu samu saukin lamarin abinda za zamu gaya ma gwamnati kenan wasu a Ghana suna amfani da kati ne wajen sayan wutar lantarki inda hakan ke nuna adadin kuɗin da ka saya adadin wutar lantarki da zaka samu kai amfani da shi inda malam yahaya ya bayyana yadda ake cutarsa idan ya saya wutar lantarki ta kati. Eh, a jiha inda nake da gaskiya ina samun wuta kudin wutan gaskiya da inda muka sai wuta da yadda ka kai mun yanzu ba haka ba ya ragu kudin wutan ya karu kenan ina sai na kati na to misali ina sai 20 cds in da yana kai ne wata guda yanzu sati biyu ke yi which means kudin ya karu abin da zan gaya ma gwamnati ne ya yi gyara daga ecg kamfanin wutan lantarkin nan harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa zama a cikin tsumma. A bangaren gwamnati kuwa mai magana da yawon kamfanin wutar lantarki ta kasar Ghana Mr. Williams Buatin ya ce, an samu wasu tsare-tsare da ya kawo sakiya ga masu amfani da makamashi daga ciki shine karin kudin wutar lantarki kaso goma sha takwas a kasar Ghana. Muna aiwatar da abin da doka ta ce mu aiwatar ne, kuma kawo yanzu babu wata matsala. abin da ke da muhimmanci shine akwai kari da aka yi zuwa kaso goma sha takwas na jadawalin kuɗin wutar lantarki wadda shine ya sa kuɗin ya haura sama. Don haka abin da za ku iya yi a matsayin ku na abokan cinikayya da wutar lantarkin ƙasar Ghana shine yin aiki don kiyaye makamashi ta yadda za ku iya samun abin da kuke bukata da kuma iya abin da kuka biya ko kuma abin da za ku yi amfani da shi. Wannan shine mafi muhimmanci kawai. Don haka dukkanmu ya zama wajibi hukuma ta ɗauki lokaci ta duba almubazzaranci ragewa ko adana makamashi domin mu iya mu biya to wannan shine kudirin da aka aiwatar da shi a duk faɗin ƙasar ghana don haka idan wani mutum ko kuma abokin cinikayya da wutar lantarkin ghana yana da matsala zai iya ziyartar ofishin gundumarsa mafi kusa kuma ya nuna musu takaddunsa da ake bukata ko kuma zai iya kiran lambar mu don shigar da korafinsa tsari ne da muke gudanarwa wadda muke caji ta kilowatt awa ko kuma adadin wutar da kai amfani da shi da haka ba za mu kara wani kuɗi a gefe ba sannan kuma muna da tawaga a kowane yanki da ke bin waɗanda ke amfani da wutan ta ramtacciyar hanya domin kama su kuma mu gurfanar da su a gaban kotu to Allah ya kyauta masu saurayi ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hauwa Abdulkarim a birnin Accra. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka. a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka